wato duk abinci wanda yake yana yiwa a aje shi wata shidda to ba a sayar da jinsinsa da jinsinsa da fifiko hakanan kuma zinariya da zinariya ba a sayar da ɗaya da ɗaya da fifiko azurfa da azurfa ba a sayar da ɗaya da fifiko to amma abubuwan da ake yin kuɗi da su kamar gaci ko bakin karfe ko sauran abubuwa ko yanzu kuma da ake yi da takarda wata cikin mutasar ya ce abin da makaruhi ne riba gare su domin ba abubuwan da ake ba abubuwan da an shari'a ta taho a kansu ba ne to har kuma in mulka taho ga kuma suna cewa idan mutum ya sai wani kwano na abin gaci da kuɗi na gaci Eh? tagulla tagulla an yi kwano misalin da tagulla kai kuma za ka saya da kuɗi na jatagulla shin aunawa za a yi koko yaya yan haka ne don su yi daidai to in ya zan wata wannan an maishe shi makarushi to abin nan takarda ta banki kuɗi ce kuɗi ce eh. kima ce eh, eh naira nan wato yana iya sawo abubuwa da su yana iya sawo abubuwa da su mi a abin nan nasu mi a kima su a shekara kenan yana yiwuwa dinari guda shekara goma da dinari guda yanzu duk kima su guda to eh, abin naira shekara goma da naira yanzu a shekara abin nan abin nan kuma idan kana amfani da dinari wannan na ingila wannan na amerika wannan na najeriya ko wani aunawa ake yi ba rubutun da aka ake dibi ba eh, nauyin shi ake dibi eh, naira wato gaya ta kace ruhi ce amma kuma banda kamar ga masu banki domin ba ka iya zama babu bankin to shina yi wa aje mutane domin wato kowace abin kowace hukuma wato tana kaddarawar abin da a cikin kasarta ta yi mai kima su yi kuɗi haka nan su sanya cikin banki su ɗora ba mutane suna fatauci eh, dakata kare ah, ka gani ko aiki kake wa gwamnati sai a ɗauko takardun nan a baka kaga ba baka komi ba an dai baka lasin ka yi ka saya ga mutane haka ne ko ba haka ba to su ba su aikin bankin ba da ina za a ba su ya wuce tunani eh. to wannan kana iya cewa maka ruhi ne domin mu bashara tsakanin shi da abin nan da abokin aikinsa a bashi 25 eh. kana iya cewa maka ruhi ne bai kai haram domin ko da abin nan abin nan mi sunan shi gaci tagulla an ce makaruhi ne balle wannan eh? daga zinariya sai azurfa su ɗaya kuɗi hmm. to ashe bisa ga wannan bayani da kake yi hmm. jikin naira babu zakka eh akwai zakka domin dukiya ce ta fatauci dukiyar fatauci ko tana da abin ta zakka ka gane babanci to shi ke nan eh? eh. ai duk yadda an kai musulunci ya tsara komai da kyawu don yanzu bai yiwa a zauna babu bankin nan eh. can da bankin da zinariya an ka fara shi saboda ashe kenan takardu ɗaya gare ku in ka ce akwai in ka ce akwai riba cikin takarda in za ka sai qur'ani sai ka auna ah, ah, ah. yanzu misalin da an yi abin da an yi littafi da zinariya za ka sai shi da zinariya ba auna za a yi ba eh. wane? Eh. takardu ne ko? Hmm. Eh, ana saye eh, a domin zinariya daban wancan takardu daban to kaddara da ka rubuta qur'ani da abin nan takardun zinariya a sheke da kage abin nan ribacin ta tsaya eh. kaddara abin nan ko azurfa mai daraja ko mara daraja in za ka yi musanya tilasai ka auna a ah, to kamar yanzu ne ramu eh. akwai ribar nasi'a akwai ribar fata eh ita ba ta da alfata da ita anan yau to ribar nasi'a wannan kaga tana shiga ga abinci ko da wanda yake ba wi ba kamar abin nan mun abinci mun san tana shiga nan wajen kudin muke magana mun san abinci tana shiga da ribar fadar da tana to yanzu abin nan banki ya dauko kudi ya baka shi nan abin nan ya azama ga percentage wanda za ka biya to eh, wannan cikin percentage din nan za a ci da su su masu aikin ciki yake ci yau ba banki bane a a me ya bambanci yanzu misali yanzu inda nake rafta mai da dubi zai ba da eh ka ga tsakaninka da wani mutum wannan abin nan makaruhi ne Abinan ku yi haka nan domin tsakanin mutum da mutum ne babu wani abu illa ka abinan ya kamata ka taimake shi eh duk da haka wato rance ne rance ko abinan ba a son kari ga komi ka gane ko wancan ko mu'amala ce wadda yake kasa ba ta rayuwa sai da shi ba kudi ba ce hmm? kudi ce yan ka eh. hmm. na bacci har mun kare min wanda yake wani wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa wato ba Allah ya yi muna wa'azi ya nuna muna ɓacin riba ba kuma da halaccin ciniki to duk wanda yake wa'azi ya taho masa dokoki sun taho masa daga ubangijinsa fanta ya hannu daga abinda Allah ya hana falahu ma salafa da yana yin ribat yanzu ya ji an ce an hana ya bari to waccan ribat da ya dora yi ba a sai ya biya ta abin ya riga ya tara na shi ne an yafe masa eh wala yustarad minhu ba a shi mayar wa amruhu ila sannan al'amarin sa yujazihi in kana an qabulil mau'izati Allah zai mai sakamako mai kyawu domin ya ji wa'azi ya bari wa niyya kuma yayi da niyya da abin niyya mai ta gaskiya wato kenan wa amruhu ila wato Allah zai gafarta masa wa man ada amma wanda ya koma zuwa ga riba ila akali ila akalihi mushabbihan lahu bil ya dore ci don ya kamanta shi da ciniki fil hilga ga halacci wa ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta hum fiya khalidun su masu dawama ne cikin wuta li'annahum kafaru bi sababi tahlil ma harrama Allah domin duk wanda ya halattar da abinda Allah ya haramta ya kafirta to kuma akwai wasu wanda yake abin nan in an so aje kudin su an kawo abin nan riba an ka ba su abin nan he abin nan interest sai su ce ba su karba wannan sun taimaki abin nan sun taimaki gehen da baya da kyau sun taimaki arna eh, wannan wajibi ne wajibi ne su karba in abin in har ka ji ba ka iya so don ka tsarki kan kan dauko ka amsa ka yi aikin ibada da shi